tauhidul asma'i was sifat menene tauhidul asma'i was sifat kade ta Allah ta fuskar sunayensa da kade ta shi ta fuskar me sifofinsa shi wannan tauhidin abu guda biyu ya kunsa tabbatarwa korewa ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa wannan ya zama tilas ko manzon Allah ya tabbatar masa ka kore abin da ya korewa kansa ko manzon Allah ya kore masa wannan ya zama tilas ina fatan kun fahimtar da kyau Allah ya tabbatar ma kansa ji da gani ya ce huwa sami'ul basir ya tabbatar ma kansa kudura ina fata mun fahimta inna Allah ala kulli shay'in qadir ya tabbatar ma kansa ilimi da hikima inna Allah kana aliman hakima ya tabbatar ma kansa afuwa da gafara afuwun ghafur ya tabbatar ma kansa afuwa da kudura afuwan qadira da sauransu duk waɗannan ababai ne da Allah ya mai ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa kansa hannu ya tabbatar wa kansa ji ya tabbatar wa kansa ya tabbatar wa dole ka tabbatar masa da duk abin da ya tabbatar wa kansa ya kore wa kansa jahilci ya kore wa kansa zalunci wala yazlimu rabbuka ka ga nan gurin kore zalunci umar rabbuka bi zallamin lil abid inna allaha laysa bi zallamin lil abid ya kuma korewa kansa mantuwa ko jahiltan qala ilmuha inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wala yansa ina fata an fahimta to abin da ya kore wa kansa sai kore masa abin da ya tabbatar maka kansa sai kai me abin da ya tabbatar maka sa kansa sai ka tabbatar maka da shi abin da ya kore kuma sai ka kore masa wajen abin da ya shafi tabbatarwa tabbatarwa kadai ba ta wadatarwa har sai ka kore masa kamanceceniya da wani cikin abin da ka tabbatar masa ka ce yana da ji irin jin da shi kaɗai yake ɓanta da shi yana da gani ganin da shi kaɗai yake ɓanta da shi yana da kudura yana da afuwa yana da kaza duk abin da ya tabbatar yana da shi ne ya ke ɓanta da shi wani baya tare da shi amma idan ka tabbatar masa ji irin na ko irin naka gani irin na ko irin naka hannu irin na ko irin naka sauka irin ta ko irin taka wannan ya zama mai kenan ilhadi ilhadi kenan shine ake kira ilhadi wazirul ladina يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تامرون بصير إذا إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم min duni tamthil wala takyif wala tahrif wala tasbih ila akhir tabbatar masa ba tare da ka ba tare da kamanta shi da wani ba a wannan babi mutane iri uku ne iri uku ne ke da rabuwa akwai al-mu'attila waɗanda suka kore ma Allah dukkan abinda ya tabbatar ma kansa sai su ba za su ce yana ji ba ba za su ce yana gani ba dan yan sun ce yana ji ko na gani sun kamanta shi da masu ji ko masu gani cikin halittu ba za su ce yana da hannu ko kaza ba dan yan sun ce haka sun kamanta shi da masu wannan cikin halittu ba za su ce yana da kaza ba suna kira al-mu'attila domin shi at-ta'til din asalin sa a larabce mace ta tsare ta wuyanta daga abin sawa da yadda babu sarka ce to idan an ce ta'til shine ka tsare ta ubangiji daga siffofin sarka mala ka ce baya da su ko sunayen su masu ka ce baya da su musamman da sufofi tsirai tashi daga sufo an gane ku ta'atil din kenan suna kira al-mu'attila bi ma'ana allazina yanfuna anillahi ta'ala ma yastahiquhu min as-sifat wanda suke gogewa Allah suke kore masa abin da ya cancanci ya same shi na sifofi suna kira suna al-mu'attila bil daga nan akwai al-mufawwidah wanda su ba ta'atili suka ba su tafawizu suka yi aka ce kun yadda Allah yana istiwa'i suka ce mu ba za mu ce yana istiwa'i ba to ba ya ce ba istawa alal arshi suka ce eh mun ji istawa alal arshi amma mu san ma'anar istawa ba shi ya baiwa kansa sani ba ruwan mu ba za mu shiga ciki ba ba za mu fassara ba in ma ka jawo nasi sai su maimaita nasin yadda yake sai a wuce sun yi tafawizu kenan to waɗannan su ma yan bid'a ne na uku sune al-muthbita al-muthbita allazina yuthbituna lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsihi aw rasuluhu aw lahu rasuluhu muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthilin wala takyifin wala wala wala wala ila kama ulama wasallam kun gane da kyau to su al-muthbita wanda suke tabbatar ma Allah to amma su iri biyu ne akwai al-muthbita ma'a tamthil sun tabbatar masa amma sun kamanta ce eh yana daidaituwa irin daidaituwa ta akan kujera ga bid'a yana sauka irin saukowa ta kan bishiya yana da ji irin nawa yana da gani irin nawa ya zama sun tabbatar amma kuma sun me sun kamanta shi to wannan kamantawar kuma ita ma bid'a ce tunda ya korewa kansa kama ya ce laysa ka mislihi shay'un amma kuma sai ya tabbatar kansa sai ce wa huwa sami'u ka ganin gurin isbatun bila tamsil ina fatan kuna fahimta isbatun bila tamsil domin idan kai al isbatu ma at tamsil hadhihi bid'atun ukhra ina fatan kuna fahimta da kyau eh.